Barka da zuwa tashar tsakar gida. Yanzu yanzu gidan kurkuku sun musanta labarin sanyawa Abdul Jabbar guba a abinci. Idan ba ku manta ba, a ɗazu muka kawo muku labarin da jaridar Daily Trust suka kawo na cewa Abdul Jabbar yana fama da rashin lafiya mai tsanani. Har yana zubar da jini ta dubura shi, wanda kuma an dora shi akan magunguna gami da yi masa gwaje-gwaje don tabbatar da abin da ke damunsa. sai dai a wani labarin da ke yawo a kafafen sada zumunta an bayyana cewa lauyan nasa ya ce guba aka saka masa abinci wanda mu bamu ga hakan a rahoton Daily Trust ba hasali ma a wannan rahoto da aka tambayi lauyan nasa ko yana zargin akwai wata munakisa da wasu suka yi dangane sun kawo da malamin cewa yi in ma akwai ba zai ce ba tunda ba shi da hujja Ganin wannan labari na zancen an saka wa malamin guba a kurkuku sai fa hukumar gidan ta fitar da sanarwa ta bakin kakakinta don ta wancan labari da tabbatar da cewa daga gidan malamin ake kawo masa abinci bai taɓa cin abincin kurkukun ba. Ana kuma neman lauyan nasa da ya bada waccan sanarwa don a ji ina ya samu wannan labari. Sai dai ba ta fitar rashin lafiyarsa ba a jawabin na kakakin. yana jiya da gyaran halin rashin jihar Kano wannan magana da ake yadawa a social media na cewa mallam an zuba masa guba ƙarya ne malam yana cikin koshin lafiya shi da kansa yi mamaki da ya ji wannan bayani na wannan karya da aka yi masa da ƙazafi da aka yi masa wanda tun da malam abdulbar ya zo gina da gyaran hali aka sa hali masa dama wata doka ta ce a bashi cewa zai yi ciyarwar kai tsaye idan mutum na jiran shari'a wanda alhamdulillahi eh, idan aka baka wannan dama za ka ba da amintattun wanda ka yarda da su su ne waɗanda za su dinga kawo maka abinci tun da aka kama abdulbar gina da gyaran hali abincin gidansa ake kawo masa yake ci da ruwan gidansa yake sha bai tabbacin abincin gidan gajiya da gyaran hali ba kuma bai tuba shan ruwan gidan da gyaran hali ba so wannan magana da ake faɗi na cewa an sa malam guba ƙarya ne kuma malam jabar shi da kansa yayi mamaki da ɗansa ma yau da da ya kawo masa abinci wato ɗansa yayi mamaki ya ce an tayarwa da iyalan malam jabar hankali na cewa wai malam an zuba masa guba saboda haka a yanzu magana kuma gina jihar da gyara hali ta sa bincike na neman shi wannan lauya da yi kasafi na cewar wato eh, an sa malam zubar guba kuma a hakikanin gaskiya shi kansa wato lauyan da yake tsaye a kan malam zubar shine sarabi rabiu shaibu shine lauyan da malam zubar ya da shi kuma ne wanda ko me za a yi a gurbar jabar ya zo ya tsaya a gaban malam zubar da sahalewarsa yake saboda haka shi ma da kansa ya karyata wannan labari ya ce bai san shi ba bai san ya haka wannan labari ya fito ba saboda haka yanzu a haka da muke magana nan gidaje da gyaran hali suna nan sun sa binciken wannan lauya lallai ya kawo kansa domin ya mana bayanin ta ina aka sa malam guba shin la malam ne suka sa masa guba ko kuma a ina malam ya samu guba wannan shine bayanin da muke so ya amsa mana a yanzu dai zancen ya dame ba mu san menene gaskiya ba shin lauyan ne ya karya ko ku jin yi labarin ake son a yi ko kuma rashin lafiyar ma duk shiri ne ko kuma a'a ba shi da lafiyar ba a so a sani domin abokan adawarsa sun bige da murna da Allah ya ƙara ga malamin inda suke faɗin kaɗan ma ya fara gani tunda annabi ya taɓa kuma dai menene zamu je zamu gani wai an binne tsohuwa da rai